wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiyya a wannan masallaci masjidin nuri inda muke gabatar da karatunmu na bulughul maram min adlatul hakam na shehun malami al-hafiz ibn hajar al-asqalani in karatun ana biye da shi muna cikin kitabul jihadi a kitabul jihadi za mu tashi kan babi na hadisi na ɗaya a hakikin samir a nuska ta ta hakikin sanya don ba manta ba wancan satin mun ambaci shaɗan jihadi muka alƙawarin cewa za mu ambaci wasu abubuwa daga cikin arkanu da adabu na jihadi wanda a wargwado in Allah ya so kaɗan kaɗan za mu ci karo da su ɗaya bayan ɗaya a cikin a cikin babu ko kuma hadisan da za mu shiga amma abubuwa biyu ko uku daga cikin rukunna dole in gabatar da su yanzu na farko daga cikin rukunin jihadi ba sharuɗa ba ba ga sharuɗa ɗan ba manta ba rukunin jihadi rukuni na farko dole akwai anniyatu salihah niyya ta kwarai dole ai niyya ta kwarai wannan shar'i na kenan shar'i na biyu dole a samu al'ima jagora shugaba a cikin shar'i ai mun ce awa shugaba da ko wannan shar'in samun nasara ne sharaɗi na na samun nasara yi mai ɗa'a amma sharaɗin samu ya zama jihadi mai suna jihadi karɓaɓɓe a shari'a dole akwai imamu don ba a yi ne ba watsayi wadda an ka ga dama sannan sharaɗa biyu na gabatar da su saboda hadisan zamu yi ko kuwa na zamu tashi a yanzu wa an sulaimana ibn burayda an abihi كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله شو سبب إنك قبعت الدسوق نبرقوا قاعدة سيانسا مؤمر كما هكذا كومتي الإمام الأعظم وأن أزام الإنسان أكم مكان وانا حديثي النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الأعظم سنة أسامو سنة أسامو كوماندا ko kuma za a kira ne wanda zai jagorancin yakin ko da imamul azam yana gida a fada a cibiya ko ku a capital yana nan zanne ya yanka wasu sojoji ya naɗa wani shugaba a kansu wanda aka ce mu amirul jaishi Umurni ne da hani ne kuma Umurnin amirul Azam umurni da hani wanda kasan ka saba ma Allah Allah baka umurni baka haka ka saba ma Allah in ya baka umurni baka yi ba biya umarni ne da biya umarnin mazo sallah sallah sai suke a wannan layin don sai mun rika haka nan kusa aka samu nasara in da haka jin gaba ɗai ɗa'a ta gaba ɗai wani na da shana na tawa ɗari bisa ɗari babu kamar jihadi ko daidai da azara ba a so saɓani Nabi sallah sallan kana idan ya kasance idan amara amiran idan ya kafa shugaba ko ko ya naɗa jagora ala ga wata bataliyar ko wata runduna ta zuwa jihadi mun samu abin kenan ko awsahu bi ya yi wasiya da jin tsoron Allah ina jin wannan cikin shakka ne ko taqwallah awsahu bi takawalla wanda muka fara mun an cikin rukuni aliyatu hako, ko to kuma dole a jin tsoron Allah mun kan haka ya yi yake mutane su tsoron Allah su zama musulmi masu kama da ku kuma ba zan irin ku ba ku kuma kai na mai saba ma Allah bi taqwa Allah haka na ku yasa duka ko amma masu taƙiƙin samir haka yasa to ba ne kore ba wadi man ma'ahu min al-muslimin da wanda a tare da shi daga cikin musulmi duk zai musu wasiya khaira ku ji tsoron Allah zai musu wasiya alkhairi akula awsahu bi taqwa Allah سوقني سوقوا وبضم معهم المسلم أوصاهم خيرا شيكما خير دعاتا شيكا شكي abin da ya ce musu ku yi an gama bari an bari abin da ya samun khayra a kula a yakin a jihadi shi umarni yanzu yanzu yana canza yanzu yanzu yana sabawa a kula da wannan ka'idar shi yasa ko cikin hadisai in muka samu ba mu samun hadisai da ka shata abubuwa na jihadi a kawalin rasu sallah sallah abin da ayoyin jihadi suka magana a wa shugaba da'a kila fahimta saboda situation condition da ake ciki nan ta yana canzawa yan ta haddade ku yi kaza ku duk kaza ana iya cimma ana iya cin muku amma ni amma a wa shugaba da'a saboda haka duk harkar da yake shi akin nasara haka to ayi haka shi kila fahimta kamar ina na ambata ishara kamar irin wannan lokacin da muka yi jana'iza ko kuma muna jana'iza can inda mun sallah sallah ya ce ma ummu aqiya taghsilnaha sab'an taghsilnaha salatan aw khams aw khamsan aw sab'an aw akthar min zalika in ra'aytunna zalika muka ce profession ana ba shi haƙƙi ne kuma haka in ana profession ga wanda yake layi yana to nan ba a kawo a ce sai an ce kaza in duk abin da yake yana ganin haka aka cin nasara ko a yi haka to kai abi kawai ka'ida guda ta wadda za ta ɗan ci kawai wadda za ta ɗan sama limit cewa la ɗa'ata ne maka su yi ma'asiyatil khaliqi tunda ni da kaffa kunan gaba ɗaya yadda Allah su aka aka sun a cimma to kaga ai ba a cimma yadda Allah sun sabon Allah to kar a yi sabon Allah ko a wajen jihadi na ina jin hadisin da ka kare karantar da mu wannan wannan da ya tara mutane ke kun san annabi ya ce yi muku yi a komi ko a ce ya hasa wata ce musu fada ko ina da kun tuna su saboda sun na shi sun ka kira suka ce haba to mista mun ka kawo jihadin ba gudun wuta ba mun san mu shiga wata shek mu jihadin ko kuma wasu hada ba kuma wasu sallah sai jinjina ma ra'ayin su ko kiya wasu ce da sun hada da za mu kace ta ha abada da nan ta zarce ki lahira ashe la ta la ta ne maka muke kuma asasul khaliqu amma haka ƙa'idar take amma in ba haka ba duk umarnin da ya baka duk umarnin da ya baka bi bai bayyana gare ka sabon Allah na ba kai tsaye in ma baka san sabon Allah na ba ko sabon Allah kuma sabon in ka'ida ɗin da ba ka yi kana da tabbaci sultanun hujjatun min Allah sabon Allah na ina fahimci wannan eh ba sai yace kai sai ka ce to sai ka ba dalili aya ko hadisi ko a'a nan ba nan take ba to annabi da kai ne a jihadin ya kwa'i aka ce ya rasulullah ba a haka ga a ra'ayi yace to mu koma kai ba Salman Farisi ya manzo sallallahu alaihi wasallam ba da shawara ba da aka yi kokari ya ga manzo Allah na dazu sojoji da sauran da sauran sai ya rasulullah shin wai tsaya wannan abun da aka yi a wahayin min Allah ya ra'ayin min ra'ayika yace ah, inna ma ra'ayin arta'ihi ra'ayin da nagga haka yake yace to inda haka na to ba haka za a yi ba in da sun aka yi a cikin ta kaga da zamu an ci wancan ko saboda haka jihadi shi waɗanda sun kasan shi ko ba haka ba ba harkar da ita a karanta ba yi sosai to wa bai mamma a wumin musulmina khaira kuma na a wasahu khaira khair kuma wa fi wa rasulahu wa la tanaza'u tafshalu wa watan al hukum. ثم قال بان يامي وسيا تك والله kuma ya دوɗan da aka da su ji shi wanda ya kamata sannan kuma yayi abin da aka ce ma at-tafsilu ba'da al-ijma sai ya ce uzu ku je ku yaki ku tafi bismillah da sunan Allah ku sha Allah gaba uzu bismillah ku faɗe ta ko uzu bismillah a zuciya cewa Allah ku wa ina ɗauka ko ba haka ba uzu bismillah kuma fi sabilillahi wannan kaida ita suna da anniyatu salihah fi sabilillahi ko ba haka ba man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya huwa anniyatu salihah kila fahimta shi rukun nabi shi sani fara faɗin su dun musani anniyatu saliha wal imam ta'azzam dole a samu imam wanda shi mun karafa yanzu kila ko kila mun rasa eh kila kuma ba mu da'a ko kuma wanda ya ra'ayi ko ba haka ba ala kulli hali akwai matsaloli a nan wannan wala ayaka qatilu man kafara billahi shi ya kaida ba yakin musulmi ba wanda za ka yaki musulmi kace jihadi ka katilu qatilu man kafara billahi ko yaki duk wanda ya kare shi ashe al-kufru shine illa na yakin kuma a lokacin da duk suka sallama suka bar kahirci umirtu an uqatila nasa hatta ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah ko wa anni da wata riwaya rasulullah sannan wa yuqimu salata wa zakka asalu mini jama'ahum al shi shine illa la su babu dalilin kashe musulmi wanda ba wannan ba la yahillu damu min musulmi illa bihi da talatin daga cikin cewa farqu bi dinihi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a abuzu ku yaki ku yake su wala ta gullu kakku yi ha'inci cikin shahara haram kakku ci haram ko in fasara wa kai kakku yi gululi wal gululu akhadhu shay'in min al ghani qabla al qismati wa bila izni ko ba wani abu cikin ganima kamun araba kuma ba a baka dama ba ko ba haka ba amma in bai araba na kaɗi ba ta ai babu matsala ko kamun araba in shugaba ya ba da umarni kuma shi ke umarni na amun ko umarni na kasun ya ce yanzu shi ke da kowa ya ɗiba saboda mun yi bayin da yawa to ko kasfar ga abinci da shi ko ba haka ba ko komi ko ko duk wanda ka kashe ta da kaya da duk abin da ya mallaka duk wannan inna kasu duk wanda ka kashe kana da kashi da abin da ya mallaka ko kuma an halatta abinci da fashe duk abin da aka ce da fashin abinci kowane yi an halatta shi a ɗaya ko ba haka ba ko ku an halatta duk abin da an ka samu cikin gida da na waje ko ku an halatta duk dukiyar gwamnatin su banda ta individual banda shagunan mutane to da duk wannan istila da duk wannan salami ya zo to bai cikin gululu amma gululu shine ɗibar dukiyar gani ma ɓoye wannan yana cikin babban haɗari mun karo manta hadisan gululu ko ba haka ba wanda ya mutu wajen jihadi har ya kalla da annan kenan ko amma wani ya mutu an kashi da aljanna ce kuma ce da aljanna da kuma wani ya mutu annabi ki ya yi kula da shi duk karshe ya ba da mi cewa an ya riƙa wani abu daga cikin kayan gani aka ce aka yi bincike hadis na cikin muwaffa da muslim mai su salihi na ma ya kawo shi a babin cin gari cin gudu haka diba sai aka ce wani abu na zinariya ɗauka ko ya yi kama da girman kan nagi dumbulin zinariya saboda haka cin dukiyar ganima ko san ta cin dukiya wadda ba ta ganima ba haɗari saboda waccan ta wahala ta an wahala an kashe wasu an zubar da jinin wasu an karya wasu wasu sun kai hasara duka gaba ɗaya wai suka ta zo kai da ciki sai ka san ba mu yahe ma shi yasa ka kuyi gumi wala ta gado kuma kafe gadar algada kalimar gadar da larabci da guri guda aka amfani da ita shi ne shi ne kulle yarjejeniya sai a kare yarjejeniya sai ka yi zagon ƙasa faɗin wani abu a baki ka yi sa a yaki aka ne kulla sulhu ka saba sulhun ko kulla wace yarjejeniya ka saba yarjejeniya a fahimta wa'adu kishi ya ke khulf sai an ka ce wa'iza wa'ada sai a ce a khalafa ki ce zan baka sai ban baka ko haka ba sai a ce a khalafa amma wa'iza hada ko a hada da ainihin da hada dano kishi ya ce gadan shi ko a hadu dama yarjejeniya ta kada mu yi kada ka cuce ka in cuce ka ga ku taba haka da yan ka to an ka a zauna lafiya gari guda al'umma ɗaya a zauna kada mu tafi wani su kafke musu kwanton su ci dare a mamaye su shine gadon su ka ai haka yana daga cikin gadon yana daga cikin dalilin rashin cin nasara wala ta gado sannan wala tu masilu kakku ɓata kamar duk wanda kun ka kashe kakku kashin walaƙanci, hmm, ai abu biyu na abu biyu na ko dai addinin ya in kun bai iya bai bari bai a kawar da shi kawai ko ba haka ba saboda ka ku kawar da shi kawai a kashe shi shike na abuta to an biya magana sai a cire hanci a cire gwiwu a cire ido a kwalkwale ido a cire kunne a tare gaba babu wannan shi an musula kar ku yi musula ba ba ta halitta ba a dai kashin walakanci ba magana a yi mata ɗaɗe sannan a kurji bata ciki ba wannan bukana wannan duk ba ɗabi'a ta ta musulunci ba ɗabi'a ta fir'auniya ta'addanci na wannan ba jihadi ba ta'addanci yin fyaɗe yin wani abu duk wanda ya kauce mashi da wannan ta'addanci na ba jihadi ba kawai abin da ya ku ko dai ya musulunta a kai tare ko kuma me a kawar da shi shikenan ke kulle wasu jikin an kashe shi ya kasu ba a musulma wala ta kasu ne wani da ba a kashe yaron da bai balaga ba wali a luganan kullum man lam yabni kuma wannan shi ne duk wanda bai balaga ba haramun na a kashe shi ba a kashe shi a jihadin din to kai ina kai ina da mini da haka samu kai bandu miliyan su mutu ake jihadi ina kai ina kashe ƙananan yara ina kai ina tahiya mataniki asibitin haihuwa duka buɗe musu wuta daga matar sai yara ina da mini ni a jihadi ciki wali to ina kai ina kashe mai ciki da zuka cikinta daga duk wannan ba musulunci ba ko da musulmi kake to ka yana ba da yawan musulunci ba kuma ya kamata makiya addini waɗanda ka faɗa da addini su fahimci ni addini ka mihi ni addini ka cewa kamun ne kamun suwa addini hukunci mu musulunci mu ba ta'addanci ba ne ta'addanci waɗannan da haka shi ƙararraya, su kashe mata su kashe marasa laihin zanne bare na tsaye su ne 'yan ta'adda a musulunci akan tsari yake musuluncin ko tashi kashe ka aka kace la ilaha illa kai da kai shi kaga baran ka aka so ba rayuwar ka aka so araba da kai ba musulunci ba ba ta kace duwani da aka kashe kananan yara wa idza laqita aduwaka min al-mushrikeena kowane komanda annabi na cin haka idan ka haɗu da maƙiyanka na mushrikai fada'uhu ka kira su ila talata khisalin da abubuwa guda uku kuma one by one kuma ta bakin yan fiqhu na kuka ce wat tartibu wajibu mhm wat tartibu wajibu ba a zuwa ga naji sai ai na ɗaya. sai in ta ki yuwa sai a zo ga naji in ta ki yuwa dole akan ba abu da aka babu wani za a yi sai ai haka nan da ba a su din a dauki mataki na uku ni an na farko kamu wannan da yake fa ayatu hunna ajabuka ilaiha duk wanda suka karba ma gare ta faqbal min ku karba wa kuffa anhu dole ka rabu babu damar ka ce a'a sun yadda da ita wannan condition na farko ka ce a'a kai labun da dai na biyu haka sun aiko na uku dun ɗaya yaudara ko ku dunce amana ba haka bane me yasu ya rasulallah. Ku ud'uhum ka kira su ila al-islam ka kira su zuwa ga musulunci musulunci yanzu shi aka so ba man manhajar ta'addanci ba ko ko ne su musulunta kan musulunta shi ke fa ajabu ajabuka idan sun ka karba ma ga musuluncin faqbal min shi ke nan da karba alhamdulillah shi ke na addini zan guda ko shi ya manufa idan sun ka amsa haka akwai wani condition guda a nan in sun ka karba wannan in ba su karba ba sannan za mu zo ga na biyu ko da in sun ka karba ko wata ka'ida? daga cikin ka'idar musulunci za ka zama da duk wanda bai musulunci kana kahiri a suna cikin kahiri inda ba ka samun fiye da ka ko kana musulmi ka suna cikin kahiri inda ba ka samun fiye da ka saboda haka wannan shi'ar za mu karanta tana da bambanci wani lokaci zuwa lokaci wani ne zuwa wani ne a gari gaba ɗaya ko a ƙasa sai zan wasu yanki da ƙasa ko wasu yanki da gari inda ake so wasu ka karɓa su wasu karɓa ko ba haka ba ya za a yi sannan a ba su wannan condition wanda ba mu samu duk garin sun musulunta ba ba mu samu kasar ta can musulunta gaba ɗaya sun kabe ba sai muka samu sai muka samu cikin kasar ko cikin garin sai aka samu ɗaiɗaiku sun musulunta amma sauran ba su musulunta ya za mu kaga ba mu yaƙar su su waɗanda aka haire ciki mu har musulunci ko ba haka ba an hana yaƙi ga duk inda adda musulmi ciki saboda ne saboda kai da farma adda musulmi saboda kai da farma musulmi shi yasa manzon sallallahu alaihi bai Allah sarkin sarki bai ba manzon sa ba lokacin da an kai hudaybiya bai ba manzon sa dama ya shiga makka ko da ƙarfi to ba kuma ga lokacin da da ba don abin da Allah ya ambata ba na cewa ba don maza mun mennai ba da mata mun bayyana a cikin makka wa'anda ba ku san da su ba ku faɗa ido da ku tattace su ku ɗauki alhakin su babu babu hawa ba san hawa ba san shiga ba da ba domin haka ba da Allah ya san kwaye fito su ga hannu don da kai rasulullahi mun ingiza ka kansu ko ba ka nasara ashe wannan akwai wani madubi ba ka kai hari duk inda ka san harin zai fice musulmi zai rutsa da musulmi ko da kuma akwai waɗanda haka sun ka kashe kila fahimta saboda ka shi ka ce wannan rayuwa wannan shekara ta hatta hatta ka kowa hatta annabawa annabi ibrahim alaihi salam lokacin da bakin nan suka zo masa su mala'iku suka ba shi bushar na samun yaya ko ko na samun ɗa ko ba haka ba da sauran da sauransu ko ba haka ba san suka ambata mai labarin suka ba shi bushara an tura su zuwa kaumi ludin ni yace ciki za ku birkice kaumi ludin cikin su akwai musulmi kuwa sai Allah ya ba shi amsa mun san waɗanda a ciki ashe annabi ibrahim na da kira cewa ba ka fiya wajen fashe haushi ko ba haka ba har da wanda bai maka gama da shi kila fahimta ba a kida ta ba shi yasa nan an ka ba da ka'idar hijira suka duk ana jihadi sai akwai hijira da duk jihadi ya tashi to dole sai an samu hijira saboda a janye a janye a fita saboda in za a kawo hari a san tsuran waɗanda za a fuskanta su wurin wanda za su kanta to saboda haka su zo sun musulunta su ɗaiɗai kuna a cikin gari ko ni a cikin gari sai ya za a yi sai a bar jihadin kuma an ci gaba to kuma sai a faɗa musu a ya za a yi sai ce sun bada ohun su waɗannan ka kira su musulmi ila hawuli su juya su yi karansa su taso min darihin daga garinsu dar a nan gari da an ka ce darul kufuri tana fasa shi gari ko ƙasa da an ce darul kufuri garin kahirci ko kahirci da na a kula da dawo gida wani na kwana na ɗaki guda ɗaki guda dawo sannan ɗakuna da yawa a zagaye dawo unguwa a ce mata dawo kamar mabera daru banu aukin daru bani kaza shi na cikin garin madina shi na wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam umurni an tubna an tubna al masajida an tubna al masajidu fi duri ko a rinka gina masallatai a ne unguwa unguwa ko wacce unguwa ta yata masallaci kamar in muna babin jihadi in ka ce daru samu muka yi sai ka ce daru Najeriya misali gaba ɗaya ke sai a ce Najeriya daru kufurin ko Najeriya daru islami haka aka iska hadu ehin to in sun ka musulunci ka ba su umarni min da su tahawulu min darihim ila darul muhajirin su koma wajen muhajirai su koma ƙasar musulmi ko ba haka ba a koma ƙasar musulmi turansu abin a kakka hillasta su a kakka hillu ba a kan wancan insulahi na zamanin anayin muhajiri ko yawa duk inda ake kowa ya taso ya koma madina duk gaba daya tunda ko maka kake sannan dole ka yi madina ko a yan abu to nan sun musulunta kuma abin da an ka samu an samu sauran wasu ka'idoji ba cika ba ne to kai abu in sun ka kiya su gaskiya nan garin su na nan sun ka saba nan sun ka hiwaye kaza kaza kaza ka so a kawo su yan dalilai su ba musuluncin su bai warware ba kuma ba ya kasu za a yi ba amma ga wani ƙa'ida za a kafa musu a akabirukum to gaya musu annahu yakunu ka arabin musulmina matsayin su guda kamar musulmin da ba su cikin da'ira musulmi musulmina an ba su cikin da'ira arabin musulmina ya akujjar su ya ƙa'idar su wala yakunu lahum min al-ghanimati wal qai'i shay'un duk abin da an ka samu na gwamnatin musulunci ba su da ba su da ciki ba su da ganima ba su da faido sai an ka ce an kai gumurgu an kai yaki an ka samu abu shi aka ce maganima sai an ka tashi a sai a yake gari sun ka ji tsoro su arnan sun ka gudu an ka samu abu a ha ha shi a faido to duk abin da an ka samu ko irin wancan ko irin wancan ko albarkatun ƙasa ko ɗari ba a ba su gwamnati ba su ɗaukar nauyin makarantun su za su ɗaukar ba su wuta kyauta ba su ɗaukar ba su ruwa kyauta ba su duk abin da cin alfanu na ƙasar ba su da shi in sun yarda sai da ƙa'ida guda illa an yi zahiri fi fi musulmi sai in jihadi ya tashi wanda da sun ya to ya shiga sun ne an tafi da shi to shi wannan ana yan mai ba shi abin da aka ba shi amma haƙƙin ƙasa bai da shi ina an gane ba eh zama ɗan ƙasa bai da shi amma dai ba a yaƙi ne ba a kan jakar musulmi ban wannan ko to har yanzu muna ƙa'ida ta farko khisal khisla na farko to sai mu koma ka ce muka ce in ka karɓar kira zuwa ga musulunci ko suna karɓa sannan ka ce wanga ko to sun harkon sai ka kira zuwa ga musulunci sun ka ce ba su yarda fa in hum abu in sun ka kiyar fasalhum aljizya sai ka ce to shi kenan yanzu abin da za a yi ba ku musulunta ya ba musulunta to ƙasa ta Allah ta ko ba haka ba ehe innal arda lillahi ƙasa ta Allah ta saboda haka mu kuma na Allah muke tunda muka ne addinin Allah saboda haka kasar da duk abin da an kan mallaka da duk albarkacin kasa namu na tunda ta Allah ta muku mu wannan Allah ko ba haka ba to a biya mu a biya mu kasa saboda haka ka'ida sai azama kowane katon cikin su jizya abin da ajiziya wani amount da aka yanka mai rinka ba su wa shekara shekara amma ana azama kato ne. ba za mu ƙananan ƙaramin yaro ba za mu ci tattasa musulunci mace kwadari ba a za mu in ka aza ce, ai kafin sai da ta kawo ko sai da ta kawo to shi ko yaro ya za ka aza Ha a ba ni duk wanda ya balaga shi kenan aza mai shekara shekara ga abin da ka kawo can da ana aza dinari guda ko wannan ba ta ƙaidi ba ne mas'ala ta wadda yake tana cikin tana cikin mustajiddat akwai as cikin addini akwai al cikin addini akwai al-mustajiddat mustajiddat sababbina sabbin yanka akai saboda haka kaga yanzu ba cewa da ai dinari dinare ba don wa'ala halin min dinarun ko wannan akwai magana za a zare jiriya za ta shekara duk zai aza mutum sai a jibi katon gida ne da yawan motocin gida ne da abin da aka bashi aka basuwa da abin da ka samu yan kwamfi ne da sauran su a yanka mai kaga in shekara duk an kace dubu ɗari kaga aya ne dai ko ba haka ba eh dubu ɗari ko yana samu su an kashi shiga guda shi ko wani ga wani ya ku yi dan dubu hamsin dubu ishirin duk yasa gwargwado dai kaga kun samu yan ko ba haka ba sannan kuma cikin jizya halaƙar jizya tare da wasu condition da yawa ciki suna aka sakkuta ko ba haka ba to da yau hansa lyrics ga duk ƙara wani abu sabo ba a yi ba a kuma gina sabon coci ka'ida kenan sabuwa dai ba a ba tsohuwa su batta ba a shiga su rushe amma sabuwa ba a gina duk kuma ya mana hukku rage musulunci rage kahirkin ko duk da ko ba a kashe shi duka a rage shi to ka a kuma gina sabuwa sai kenan wata sannan yan ta ba a gyara na mhm, a gyara ba a tarbe renovation ba na renovation ba a tarbe ba a insha'u in jadidin ba a mu, abinda attarmimu a ɗan gyaggyara kwaskwari ba ba a yi sannan abinda adda haɗari da musulmi ba a yi don haka ba a ba duk kamfanin makamai ba a yi ba a kera makamai da tabbalin ci gaba ta kawo kiriya ko mizayin wanda abubuwan da yahuda ko in ce amerika ta kaci da samuna amma da ya ce muka wannan muka sa ido ko ba haka ba ke kasa gada kina da nukiliya ke kasa gada kina da mai masu zane ke a sa kaidi kar ka rika don baka iya ko ba ka suka ciya ba duk a sa wannan ba a yi shi kaga duk shina suka kwashe suka dan jujjuya an hajjija to duk sai a sa sannan ne sannan duk wani sabon Allah wanda an bayyane ba a yi ba a sabon Allah bayyane inda ana yi a yi ya cocin su suke cikin gida da inda an kafe su da inda abin amma ba a sa loudspeaker numi don ala yi lissafin ɗinka kuma abin zai ba da shawa ga wani ko ba haka ba ga wani ranke rankin mumi ko ba haka ba zai ba shi shawa mhm. sannan matansu nan sai hankali an ka samu ɗan gyaran da an kawo umar bin khattabi umar bin hatsari a lokaci ne cewa yi kan mace ta sa hijabi kahira afwan kahira ba ta sa hijabi ke musulma mumina kaza kaza ki sa hijabi da kasa hasaba shishish mun haka an kasan musulmi daraja ta ɗauka wannan daraja ki kahirawa kenan saboda kuma ta sa kaya kamar kato da wuri da bakin ta zuwa gwiwa sahihi nan dai ka a gani amma auren ta a gani da ganin ta ka ga boya da ganin ta ka san kahira ta ko ba haka ba kuma ka ta daura dan kwali ka sa hijabi haka Umar yayi amma ya ce abin da an kawo Umar gyara daga baya yace Allah sarki rahimallahu Umar zamani ne zamani imani sahabbai na sai ku na kai da samaran yau eh ta yi wanka ta ta ba ta sa ke. ko ba haka ba to ba shi ne kuka da samari ba ko ba haka ba ehin ta samu ta kahun nan ta kama an kwalkwal ka talkabo ko amma ta kawo nan gashi ta aza lahi a nan shekara arba'in kusa ka shekara ashirin ta ko ba haka ba kuma ta saki kwaro da bakin guwa ya ƙasa to menene ka ba samari shawa ko ba haka ba sai an ka ce waya da cikin da aka umar gyara saboda haka ta rufe dukkan jikinta amma da dalki wanda bai da kyau kasa kasa sa duk abin da ka da shawa wanda in ka diba su guda baka sake diba. Mhm. kai kai kai irin malamin wani malami yana karatu da ɗalibi wai da ɗalibai cikin zauri wannan wannan kaɗai jina ba labarin sai matan yana zala sun ka wani wannan kaɗan su ka ƴan gargajiya sai matan yana zala sun ka biyo bakin zauri sun ka wuce shi shi daga hijabi da ƙasa hasa Sai sun ka wuce sun ka wuce sun ka koma da baki kiran babu da kallo sai almari ya ce aka maka lafi ai sassu Allah ce su haka nan don ka ku kalla babu daɗin kallo ya ce ashe shi ne ka so ba haka ka so ba ashe kenan in ba a haka nan daɗin kallo a ku yawwa a kiyaye saboda haka nan yana cikin haka Umar gyara ibn hazmin rahimullah ya dan yi so ya wuce wuri wajen raddi ya yi raddi ka kauta sai mance umar ta na sai dai ka kauta so ka san in yana kasa alƙarin ibn hazmin hmm. kalam ibn hazmin wa sayfu haddad haddadu sikati alimani idan haddad ya zara ta koyi ibn hazmin ya zara alƙarami duk wani sun ka tunkara sai dai ka ce mai Allah ya bu Allah shiga harta amma za su gama da shi za su yi mai raddi har zuwa ƙarshe na'am fista fista kayayyaki marasa kyau wannan shine malamai suka rinja daga baya su ne su karnan amma su sa abin da da ganin su sai ka zace musulmi na kasu sa shi namiji shi ma ta asa duk abin a gani ana aza su musulmi wannan ya danganta zamanin umar yana hana firawun nan wannan kaga in an ka hana yanzu babu illa ko ba haka ba mhm. wani zamani a hana duk wani abu wanda dai an san mai kamba ma suna da girma masu da ganin darajar sai a sai a su hana su mu ci gaba fa in ma jabu ka in suna karba ma ga jizya faqabal minhum ka karɓa fa in hum abau in sun ka kiya nan an an jarat na farko ko ba su yi ba ko an jarat na biyu ko ba su yi ba ko an kan fasta in lahi wa qatilhu ka nemi taimakon Allah ka tunkare su kawai an muka ce waɗannan su aka wannan matakai uku a kafin da mun kai na gaba waɗanda kuma ba san ya ɗure musulunci ba ba su taba jin koyi ba ba su san hawa su shi da ba ne yanka suke hasali ma ana ba su wani ana ana ana misinterpretation da musulunci wajen su ana ba da shi baubaushe ko sani ba mhm. wanda haganin ne waɗanda haganin cewa musulunci ya abin kirki amma ya saba ma addini ne su saboda tsabagen rashin gane addini in yi abin kirki sai ce kawai musulmi ba saboda an faɗa musu musulmi babu abin da yake illa ta'addanci da musgunawa da rashin sanin kan gado da ko ba haka ba to irin su ya kamata a waɗannan matakai su gane wanda muhammad nasir ji albani a silsila tashi ta farko yana daga cikin mukaddama abin da ya fara ya ce lalle dole sai mun kai wanga addini a yammaci a can kasashen turawa kasashen da an ka ba su addini wanda ba shi ba an ka ce musu addini na ya ce wannan dole mu samu abin da ka tallafa mana ga wannan min lugatin wa mali min wa mali dole mu samu ɗari guda biyu mu samu yare saboda can dole aka yare ko ba haka ba dole yare ka ce wato ma'ana mu iya yarukan su sannan muna da ma malam bani ya magana ta ji duka da yawa a cikin farkon silsilatu ahadithu da'ifa wa asaru sayyi'u fil umma wannan kuma shi aka bishin cewa an gaba san abin da ake cike ba har ina jin ba irin arnan mu na nan ba ko to arnan mu na nan kila ba su bukata irin wannan dogon bayani kila in da kila suna da mahan bukata kila dai mu yi kilan kunnen su mu ce su yi anniya wallahi to su yi anniya su ke za mu yi amma ina ganin musulunci sun yi sun yi in mace sun yi kasani ne ba sun yi ka ji ne sun yi ka ji ne ko ba su yi kasani ne ba a kanke ne sun yi ka ji ne su da kullum suna mutum ba dare ba rana daga da musulunci sai ku ba ko taɓa faɗin musulunci in dai ba wajen sallar ka ba sai in ka to masallaci wajen karatu kuma in ka arewa ko mafaɗin jihadi sai an komo ba shi sati mai zuwa ko ba haka ba amma kullum su suna tanadi kaga sun yi ka sanin me ake ciki wa idza hasartu ahla hisnin idan ba wani birni kawanya hasar hisar kai musu kawanya aka zagaye su suka shige sun ka kuma an zagaye a kula da wannan ka'idar فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه سكت سن سقل القولي لكي أما على ذمة الله وذمة رسوله أما هكذا فلا تفعل أكيدا أكيدا أنا ana أنا ta أنا ce أنا a أنا a أنا sharaɗi أنا ba أنا ba أنا rubuta أنا da sadda dai ni nisu ni nisu ba sadda Allah ya so duk abin da danganta ma shi ga Allah kakka yadda a kulla alƙawari ila ma sha Allah kakka yadda ila ma shi to ana ko ba haka ba don saboda ila ma sha Allah ila kakka ila ma sha Allah kai ko ba haka ba eh saboda haka tsaro tsaro akai buji ba wani abu walakin ija'al lahum dhimmataka ka sanya musu kan yardarka akan alƙawalinka a zo a kulla kan alƙawalin Allah da alƙawalin manzan Allah kakka yadda alƙawalin Allah da alƙawalin manzan Allah a sai kan baka imai kuma baka isa ka yi magana a matsayinka a magana a madadin Allah ba ko kuma baka saka yi magana a madadin annabi ba wannan ne tsakanin mutum mu dai mu zo mu kulla alƙawari a lazim matin a yarjejeniyar mu a sharɗan mu a iyaka inda mun kaso a lokacin da mun kaso ba ala da mata zahi ko zai mata rasulu ba ga dalili fa innakum domin in tukhfiru domin an din ya ce in ko an mhm, a cikin sabir in ya ce amma an ya kamata an tukhfiru ne mamakun ku sani ku saba ma alkawalinku za ku alƙawali a hawa ne ya fi sassabci ya fi sauƙi gare ku mai an ci kofe rudin matallahi ku saba alƙawarin Allah. Ko ba haka ba, saboda ku mai da shi naku wa ina radu in sun ka ce sun ka nuhi an tun zilahu ala hukunci a cikin adakata yaki adakata yaki a zo a yi hukunci da hukuncin Allah wala fa'al kakka yadda kakka yadda a zo a yi hukunci da alƙawarin Allah a yi hukunci da kaza na Allah kakka yadda da yadda Allah kakka yadda ni za ka yi bal ala hukumika mhm. da na a ubani yarjejena wannan da wannan wasan ka'ida ba sai ku ga abin na daure kai ko ka muka sha nana tawa ko kafin ga farko farko harkar jihadi ba a ciki babu ka'idodi sha tattu daga Allah ku yi haka ku yi haka ku yi haka ku yi shawo ya anka basu wanda duk shawaran da anka basuwa kar ku yi sabon Allah kar ku saba ma Allah kar ku saba zan Allah duk suna sannan kar ku yi gardama tsakanin ku amma jibar babun jihadi saboda ni saboda ya danganci na kowace al'umma ya danganci na kowace kasa ya danganci ci gaban zamani an ba ku daidai waɗannan abubuwa ƙasar da mutanen da zamani ina an fahimta kada su taɓa ce muku yau sun suna so su a zo a yi hukunci da su ba san kahiri ba su ba san musulmi ba amma su da ƙur'ani aka sun aka sun hukunci a ba mu yi ba mu yi. mu da akwai abin da ba mu so ko ba haka ba a matsayin mu mu musulmi sabon mu a bare mana su ake kahirci na yasa sanadiyar faɗa a baka kahirci ko ba haka ba in kuma a kan kahirci ana faɗa amma ana son a yi sulhu da yarjejeniya to condition da rus da namu aka yi a fahimta wannan gabar duk da ban su in taɓa magana saboda faɗi gare ta kuma buɗe ta suna da yawa shi zai gyara mana wata fahimta da wasu malamai kai mana wasu wasu fahimta da malamai ka magana a irin kasar nan kuma wadda da yake na ɗan ƙulguta ta jiya ko ba haka ba to dole sai an fahimci abubuwan sannan kuma wani malami ya faɗe ta a gidan rediyo na kaduna kuma ta jigai gari abubuwan ta bi najeriya a ah, ƙasar ga tamu kahiri ka jagoranci ko tuɗe mai nususu shar aza mai nususu shar'i kure na aza mai apply na nususu shar'i gare kure na a wannan sosai kila an fahimta muna sun mawa ne kan ba ko wani abu amma fata wadda sarahatan kila ba sani ko kun ji ta shekara shekarun da sun ka gabata wani mai tafsiri a Kaduna ya faɗi haka nan dole ya kamata bari ambata haka nan lokacin da aka yi zaɓe tsakanin Buhari da ma namanta ko Goodluck ɗin ne ko Obasanjo ne yadda abin da bayan an naɗa Obasanjo ko Goodluck ni manta an gama zaɓe an aza shi an rantsar da shi Buhari ya kai kotu ce saɓa ma shari'a na hukuncin Buhari kisa saboda ka'ida idan an kawa shugaba mu baya wani ya hito ya ce shi ma ya biya fakatu ruhu babu hadisin hadisin ga ce ko ya ce hukuncin kisa wala ya dide haka ya azata kuma lokacin da yake wanda a sama ɗin a wadda ya kaso kenan kuma sai aka ta maimaita shirin ƙasar shi ya kaso aka ta maimaita shirin wanda yanka yi tafsiri gobe a maimaita amma sai aka yi ta maimaita shi da ma an ka ba da sanawar ramadana sun dakatar da azumin fa tafsirin ramadana na 27 amma don a tun waye shi an ka sa rai 28 shi an ka sa rai 29 shi an ka sa rai 30 duk shi aka so ba sani ba ko mun gane to haka aka yi ko da yake shi wanda ya faɗi wannan kuma alhamdulillah dan na cikin muna ahalus sunna ne ahalus sunna na wanda kila san iya kama shi amma alhamdulillah ba a yi nisa ba sai da ta ci shi ta sun ga kulla mai da gari an kame shi a lokacin da kuma ya koma wani karatu wanda sun ka ga kamar alamar da su yake ba haka ta ba sai an kame shi sai yin katsi na yasa saboda haka nan dole mu kula da sosai alima a wurin kalima ce hasasa dole mu yi tsalliya da ita kwarai da gaske ba muna cewa yan boko haram daidai suke ba a kula kuma da wannan na cewa ai gwamnatin goodluck gwamnatin kayan cuta ko ba haka muka cewa ba ba cewa daidai suke ba abin da su kolan matsalar su dumu kula ba goodluck suka yaƙi ba ba sani ko kun gane ba shi suka yaƙa ba a matsayi ne kafin ba shi suka yaka ba su david mark suka yaka ba a matsayin su kafirai ba su in gozi in waye da sauran duk waɗannan an nasarar can mai suruntun tsaya maku ba shi suka yaƙa ba ko ba haka ba da su suka yaƙa da can ce ko ba haka ba sai mu sun yi daidai ba sun suka yaƙa ba su waɗannan sarahatan mu suka yaka muna suka yaƙi, arewa aka yaƙi, masallatai aka yaƙi, masallatai arewa kasunan arewa aka yaƙi, police station na arewa aka yaƙi, duk police station na arewa duk musulmi muna yan sabbuta an saɗo ɗauka an kai katsina ko ba haka ba ɗan kaduna aka aka kai aka kai ɗan dan ina aka ɗauka duk suna aka sakiretin ai ba yan kudin an ka ɗauko aka aka katsina to ka kai kai bombin ɗin ka zo haka miji kasa ban wa haka ne kaso kurmi kaduna e kano kaso kurmi kano wanda haka shi Allah wurin kaga saboda ina good luck ka yaki dani dani dani da kila la Allah hukuncin da zamu yana da sassaci bisa ga wannan ba sai kun fahimci wannan wannan nan kadiyar take amma kaka taba ganin cewa saba mu good luck ko yakin good luck shi a dai da tawaye ko kuruju ana imamul azam kaka taba yarda da wannan sai dai amma shi kuma yakin gudu da duk wani kahi na kuma ce kasa shina da nazar shina da ka'ida shina da sharuɗa shina da alkanu ba haya gagata ba kuma haka ba kuma ba ana yin da kuma ka'ida kowane jihadi da wata ne duka kuna kalimatun lahiyar uliya shi shi ma dole sai mai duk waɗanda masu kuwace kuwace da cikin baki na tabbudu da kai ba ni ta kuna kalimatun lahiyar wuyana ka a cuce mu ka a zalunce mu nan duk wani wanda ka kun han baki da da nan ba nan na ba duk wani wanda ka magana ko sawa'an duk wani kauli ce, ko a raba Najeriya ce, ko a haɗe ta ce, ƙarya kai ba ni ta kuna kalimatun lahiyar wuyana ba nan da kamata mu kiyaye duk kan mu kan mu san tsiye da mu mu kama ba da fatawoyi da wasu daban muna hidda yan uwan mu ahlus sunna muna ba su ne yan tawaye min haisu na dare, ko ba haka ba wato condition na wani irin crazy condition na Najeriya crazy ita da wani crazy kai ce tsara sai da zaka bashi fatwa baka bashi hukunci duk ya focus kuma bai da abu guda tsura dandalin gore ka ɗauka ka yanke hukunci duk yadda ka shiga can sai ka samu fom yasa namu matsayi fatawan najeriya fatawa ce ina jan alamiya sai malaman duniya sun zanna sun ba mu mi mutum zai yi najeriya a ce ya yi jihadi ko sun ce ban yarda ba magana ka gudu ya kai jihadi ban yadda ba gudu ya kai shi ma jihadi bai yarda ba haka ni babban da ra'ayin cewa good luck ya hau shugaban kasa ko ba bu ya ba ni ba kowane mutum da wani ra'ayi sun musulma gudu ba kowane kadi ko ba haka ba eh ko kowane musulmi kowane musulmi bai da wannan ko ba haka ba amma abin da muka so mu ce jihadi muka magana to shi a jihadi in jihadi na ya kamata mu gyara akwai ni ma ba Allah da yamin nasiha jiya ko kuma yamin tanzihi jiya game da magana da yin al-khuruj an la yamma ko ba haka ba yace akwai na wata ma na wanta shibihi lalla kuma yana yawa daidai yake ko ba haka ba yace haddaz bin yusuf sakati masu kasan mu na ibana nufi ya yi dukkan kowane bala'in da ya yi amma da bai kaharci ba ko sai nufi ta ko san nan ga namu ko ba haka ba duk wanda kai musu kunci ba su kaha hajjabi ba haka haka ko wani ba Allah ɗaya min tambihi wanda lalle na nazari ko ba haka ba haka ba amma dai na ɗaya nazari ya ce to amma hajjaju na shirka shina da gumki gida ne Eh, suna da wani abu da ka bauta tama ita to mai yawan shugabannin kasashe especially gwamnoni da shugaban kasa shirkai ne especially gwamnoni sannan shi wannan mushrikan kasa ba ma karin gaba shi a wani ke ko ba haka ba amma ne gwamnonin mu na arewa mai suna bauta ma da ba Allah mani mahi yawan suna kiran wani wanda ba Allah mahi yawan su suna zuwa wajen bokaye arna su shirka ce anya ba su ba su ba hajjaji bai nisa istiwa'i ba ce ya yadda ya da istiwa'i lahi hajjaji na kaza bai hajjaji na kaza ba ba je ne shi dan ta'addana kawai in ka tsaye ne ta ba ko ba haka ba shi ɗaya. to nake ko da yake ban ce na sauka ga ra'ayin nawa ba amma dai zan faɗi ku zuwa ga wani ko ba haka ba shi yasa dole mu mu kiyaye kwaye da gaske فإذا أرادوا أن تنزل على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك هو هكذا وأنا أداد حكم شاء الله باشي أنت تشمه شريعة هاي يوضع ko ba haka ba shari'a Allah da annabi ayyawa shi mhm. da shi an ka tuce mu sarahatan ko ko dai kila azata sabbi an ka azata sai da Allah ta da manufar kwarewa shi ta lalace mhm, don ta lalace don babu ta Najeriya faɗanin jiha guda da aka shirya musulunci babu ta ko zan horar ko zan horar ko ba haka ba ehem amma da sun ka hau da baya ta sa akwai wanda ce kai a ce mai shari'a shari'a ku kuka ce ayi kuwa wai ku kuka ce ayi shi ba da shi ba ku kuka ce ayi a gani wani kuma cewa ya tun da kun matsa bari ayi muku tun da kuna so ko na wani jiha shi kuma da an ka matsa yayi ce tun da kuna so bari yi muku kaga duk saboda ake a bar cutar mu shi yasa duk tsohon gwamna na wata jiha marigayi ya ce ma wani gwamna mai shari'a ya ce kaiwa ne kuna cewa muna yaudara muna mu gara mu ai mu talaka muka yaudara mu ce muku muna muku wahon hura muna yi muku tituna muna muku mu talaka muka yaudara amma ku Allah kuka yaudara ce shari'a musulunci ku ce ku Allah ku yaudara mu talaka muka yaudara yasa dole mu kiyaye mu zan alaba kilatan fa mu zan wayayyu ba don hawa ba ba dum ba dumu mu fahimci abin da aka yi amma duk yan ɗari hulɗa an ka zaɓa a ce wai sai su wakilce ka wala ƙarya su kai kuma duk manufar su ba duka sun da kai masa zahir da ba ku kiyaye da wannan fa innaka la tadri yaso ka ce hukuncin Allah ka ce a'a abin da dai kake gani don ku fai na fa innaka la tadri atusiba fihim hukuma Allah amla za ka yi daidai hukuncin Allah ko ba za ka daidai ba kuma in ka karɓa hukuncin Allah da kai kai kure ko kuma kai gidan ba ka ka dawo ka inda ba ta hita ko ba haka ba saboda haka shi yasa ma in aka kama su kotun soja aka kafa wannan koyon shi aka yi, ko ba haka ba duk soja ya yaƙi ba kotu ta musamman aka kafa ba ko musulunci aka yi tanada kotu ta musamman aka kafawa a yi hukunci da wannan daidai da shi ga sharuɗa da ƙa'idodi na soja a wannan man sallah sallah lokacin da zai bani quraiza hukunci ba shi ko ta musamman ba wa aka sa alƙali sa'ad ibn mu'adh ko ba haka ba da qala Allah qala rasul za anwani da ana ana wuce annabi yau ga annabi gehe guda mai shigar da ƙara ga bani quraiza gehe guda waɗanda yake ƙara su sun ci amana zama sun ci amana zama sun yi kaza sun ci amana ƙasa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ma'azin ma'azin ka yi mana hukunci kuma sun ka karɓa lallai sun yi hukunci kuma in ma harkar abin gana da aka bashi akan kaya a ce in ma shi na haƙin kowa zaɗin alƙalin ma da an ka yi duk da yadda mutum sun fi a kula amma inda suna inda ma masu magana suna magana democratic way aka aka aka zaɓi sa'adu bin ma'azi duba eh, na da cewa ɗaya na nada sa'ad bin ma'azan bani na wana shi a zo a yi a zaɓi ku zaɓa mu zaɓa wanda kuka so ya zama mana shugaba ya zaɓi muna alƙali suka ce su waɗin cewa ku haɗi wa kuka son ya zama alƙali tsakanin mu suka karaɗe suka yawace suka duba sai suka ga sa'ad bin mu'azan su gare su zai hece mu gare su saboda zaman tare da ake tun zamanin jahiliya sannan kabila ce da kabila su akwai ta halu ce maka in taimake ka ko da wannan ta ji to da mun kace sa'ad ibn mu'adh yake ni ma shi ne iya ka da cewa kenan sa'adu ka zo ka zama muna alƙali a zo a kira sa'ad ibn mu'adh aka zo annabi ya jira a matsayin shi a mai shigar da kara shi ka jira shi ya taho ta sahi a zauna dole a jira wa a jira alƙali ba annabi ya zina ba min ƙoraiza su ga su ga annabi sallallahu alaihi wasallam kazan salaka ce sa'ad ibn mu'adh duk ka gane ma da mubarak ka aka yi bai ko san an ajar kare ba kaga ba ta hanci ya ba su an kan ajar kalin ba ko tunda ba sihiyar na ba ko ba haka ba bale ka ji an kore ne ka ba da hanci ba shi na ba bai ko sani ba yana tambaye ma da lahiya kawata ta kumbar suna tsaye ruwa aka ce a kai a ɗauko shi aka ɗauko su bisa jaki sahabi na sahabin annabi na yana cikin mayakan annabi musulmi na a ɓangaren annabi annabi na tausaya bai sahabi na na Ali Quraiza abokin su na na kale kuma ana akwai yarjejeniya da duk ka faɗa wani condition ka aka zamuna na yadda kun yarda amma kowa manzo sallah sallah bai tashi ya tarbe shi ba bai ce ma da ka ƙara ji ba bai ce mai ga sahabi ba bai ce mani ba sai ɗan gidansu ɗan gidansu na sa'ad ibn mu'ad ce kumu ila sahibiku ko ba haka ba yau ma bai danganta ta gare ba kumu ila sahibiku fa anziluhu a wata ruwa a ƙarin ruwa ingantatta ko haka ba wanda suka ce ba a ganin shugaba a yake suka ce lalle ba a ganin shugaba kumu ila sahibiku ai akwai ziyada sadiqatun fa anziluhu sai da lahiya na shi fa anziluhu ko ba haka ba kaga da irin waɗannan shi sa ba a cewa ko su ta musamman aka yanka amma sai an sa wanda babu ruwa ne mhm, Allah samu gani wa rajjah al-bukhari irsala afwan ba shi ba akhrajahu muslimun ina jin bari mu tsaya nan saboda lokaci Allah dai sanin gani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk afwan a zan da ban ba amma dai dama da kanta waɗanda saboda na farko wanga ba tambaya ce ba yana roƙon da Allah mutane su yi masa addu'a su taya shi addu'a ya ce da malan da sauran masu saurarin karatu kuma wannan ba tambaya ce ba tambaya ba tambaya ba amma ba tsake ta tambaya ba ku ya tsake ta tambaya shin wai ya ka ya halatta mutane yanzu ta fi kare kansu wa haka ce, wai ya halatta mutane su ta fi kare kansu dan ba da misali yace kamar da ake a bangaren Jos yanzu suna halatta ta fi kare kansu suna karanta da duk mutane su jiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu